واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون kuma ɗan uwana haruna ya fi ni iya bayyana zance ka aiko shi tare da ni ya zama mataimakina wanda zai mara mini baya cikin zance na idan fir'auna da mutanensa sun kareta ni lalle ina jin tsoron za su kareta ni kamar yadda yake shine al'adar al'ummomin da aka tura musu manzanni gabanina sun kareta manzannin